a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashi sirar sahabiya ta ashirin da biyar kuma ita ce sahabiya ta ƙarshe a cikin sahabban da ake ba mu su a cikin wannan littafi mai albarka ita ce ummu khallad radiyallahu anha mala ya ce takenta kullu musibatin ba'daka ya rasulullahi hayyinatu wannan maganar ta ce ce kullu musibatin ba'daka ya rasulullahi hayyinatu ya ma'aikin Allah dukkan musibar da za kasance in dai ta wuce ka ba kai bane musibar ta shafa to hayyina to mai sauki ce ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar sai ma ya zaɓi wannan ya zama taken da za a bata kullu musibatin ba'da ka ya rasulallahi hayyinatu ummu khallat sunanta kanada da al-imam ibn al-asir ibn al-asir izzuddin abu al-husayn ali ibn muhammad al-jazari

وهي عمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إتا أم خلاد رضي الله عنها da ita da baban anas baban jabi radiyallahu anhu to ubansu daya babansu shine amru ibn haram to sai ta kasance goggo kenan ko gwaggwa da sayyiduna jabir jabir babansa sunansa abdullahi ibn amr ibn haram wanda aka kashe shi a yakin uhud sannan ita kuma sunanta hindu Hindu amr ibn Hiram haram kenan ta zama ɗan uwar babansa ta zama gwaggwarsa kenan to amma ta fi shahara da wannan alkunya ta ta ummu khallas ɗanta ne khallas din kamar yadda za mu gani to ita ce wannan da yawa wasu malaman da suka rubuta tarihin sahabbai sun ka bambanta tsakaninta da ita da hindu din sai su ba da tarihin hindun a wani wuri sannan kuma sai su je su magana ummu khallad a wani waje amma idan mutum ya haɗa duka littafan ya duba ya dirasa mai zurfi to abin da zai fita da shi shine ita ummu khallad din sunanta shine hindu domin da abin da za a baka na tarihin ita waccan hindu bintu amr haram shine abin da ka samu kuma na tarihin ita ummu khalladin al-ansariya radiyallahu so da haka ita ce kakan sami irin wannan musamman a cikin irin sahabban da suka shahara da alkunyar su fiye da sunansu alkunyar su fi shahara fiye da sunansu mun sani har akan yi saɓani ma zai asalin sunan nasu kamar sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu al-imam an-nawawi yace a sunan sa sai an yi sabani fiye da maganganu goma sha biyar game da me sunan sayyiduna abu huraira me yasa saboda ne ishtuhira bi kunyati akthara min ishtiharihi bi ismi ya shahara da alkunyarsa fiye da sunansa mun san wannan ka'idar a wajen malaman hadisi Allah ya taimake mu قال يس أم خلاد هي زوجة الصحابي الجليل أمرو بن الجموح أمرو بن الجموح سنن إتا أم خلاد إنن إتتي ما تم صحاب لم الدرجة وانين شي أمرو بن الجموح أمرو بن الجموح وانت تارعك كشي سدى عبد الله بن عمرو بن حرام كما دام ينقون جوناني إيه. ibn al'amam ibn al'am ne ‘ya'yan wa da ɗanwa da ɗanƙani suke a mubin jamus wannan gurgur to ita ce matarsa ummu khallat radiyallahu anha so da kaga ashe idan kana son ka ƙara sanin wani abu game da ita to sai ka koma tarihin mijinta shi shi shi amr to shine yake cewa wa shahidat ummu khallad radiyallahu anha ghazwat uhud ma'a zawjiha wa waladiha wa akhiha ita ummu khallad ta halarci yakin uhud da aka yi a shekara ta uku bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tare da mijinta mijin nata shi da mu'minul jamuh an ba mu tarihin sa a baya lokacin badar kansa suka hana shi zuwa badar domin ya kasance gurgu ne shi suka jawo masa aya laysa alal a'ma haraj wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj suka jan kofar da shi bai ji ba da aka zo yakin Uhud yace zai fita suka sake ja masa wannan aya yace to mu tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi ya tambayi manzon sallallahu alaihi yace shin wannan da Allah madaukaki ce laisa ala al'ama haraj wala ala al'araj haraj wala ala al haraj shin Allah madaukakin sarki ya haramta mini in je yaki ne ko ko wani sauki ne manzo ne ce ma alayka qitalu Allah bai dora ma yaki ba manzo sama ya masa ya masa ya masa ya kawar da tunaninsa ya masa abin da ake ce mishi uslubul hakim ya tambaya ya ce Allah ya haramta min in je yaƙi ne a matsayina na gurgu manzo su ne ce ma alaika jihadu ko ma alaika qitalu Allah bai wajabta maka ba yace shi yana son ya tafi domin watakila Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da shahada to haka aka yi kuwa ya tafi yakin Uhud aka kashe shi tare da wannan abokin nasa kuma dan uwansa kuma sirikinsa wato Abdullahi ibn Amr ibn Haram shi ya sa ma hatta kabari kabari ne aka samu aka sa to mun san wannan to ita ummu khallad radiyallahu anha matar shi a ibn al gurgu ta tafi yaƙi tare da babanta tare da mijinta da ɗanta da kuma ɗan uwanta walan masu shida salasatu da aka je duka kuma guda ukun duka suka yi shahada suka rasu suna cikin waɗanda aka kashe ma musulmai ɗin nan guda saba'in guda saba'in musulmai tashin farko suka ci nasara aka zo aka ci nasara to sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya jarabu musulmai sai suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shugabansu abdullahi na jubai ya ce manzala ya ce kan mu saku ko da mun ga tsuntsaye suna tsaga kawunansu mu zauna a kan dutsen nan wanda dutsen daga baya ake cin shi jabalin rumat wani yanki ne daga dutsen uhud su hamsin suka sauko to suna hamsakowa ashe na khalid radiyallahu ta'ala anhu lokacin shine jagoran kafirai a yakin yayi wata dabara ce nan da kafin wani lokaci sai gashi ana fasan gawar musulmai to su waɗannan ukun suna ciki da ɗan uwan ita ummu khallad da ɗanta da kuma mijinta kaga an mata ne an mata sama da ƙasa ke al'imam al-zahabi a cikin tarihul islam shi da ya tashi sai ya ce ne da mijinta ne da babanta da ɗan'uwanta ya cire ba ya cire ɗanta a riwayar da al'imam al-zahabi ya kawo ke a cikin tarihul islam duk da bai faɗi sunan matar ba yadda ya ce kane imra'atun min bani ansari min bani dinar wata mata ta kasance daga cikin mutanen madina a cikin kuma ƙabilun mutanen madinan ta fito ne daga banu dinar wanda banu dinar suna cin hazrajiyawa salsalan saba su tana kaiwa zuwa ga hazrajiyawa ne su kuma wannan ummu khallad dama hazrajiyawa ne shine sai yake cewa kad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha yawma uhud aka kashe mijinta da ɗan uwanta da babanta a yakin uhudu to babu iskali a ciki yana iya yiwa wani daga cikin masu riwaya ne ya samu amma